malam yake cewa kisa na gilla asali gila gila sai ne bahaushe ce kisan gilla kuna lura alaƙar hausa da larabci ko yawwa Kisa din bahaushen da ya zo ma aka sa masa kyamar addini ma ai an cuce shi za ga yawanci kalmomin na larabci ne alghila a danku larabci ya fi tsufa ai qatulul ghila sai bahaushe ya ce kisan gilla to kasan kisan gilla ko ka kashe wani don ka karbi dukiyarsa kisa na wulakanci haka kurin ba zato ba aune kamar yanzu ka je ka samu mutum haka kawai kamar irin kisan da aka mal jafar allah ya masara ma kisan gilla ne to wannan ba afuwa da za a zo a samu wanda suka yi wai a ce a yafe ba a yi ba a yafiya la afuwa fihi ba a yin afuwa ila ya juzul afuwa fihi kwata-kwata ba a yin afuwa kuma ko da kafiri ne aka kashe kuma wanda ya kashe shi din ya zamanto hurran musliman da kuma musulmi saboda kisan da ya a wannan fuska kisa ne na rashin mutunci kuma akwai nau'i na al-muharaba bil da haka ya halatta wajibi ne shi ma a kashe shi don magance wannan walirajuli al'afu an damihi al'amdi amma mutum yana da dama ya yi afuwa dangane da jininsa wato um, da aka yi masa kisa na ganganci an gane ko yawwa yana iya kisan ganganci mana kisan kisa da gangan ba kisan rashin mutunci ba to mutum yana iya yin ainihin afuwa in lam yakun qatl ghila ka gani in ba kisa ne na gilla ba akwai kisa da gangan akwai kisan gilla kisan gilla iya kisan rashin mutunci yawwa amma kisan ganganci kamar yanzu misali mutum kun ya loda mutane a mota ya tabbatar mota nan ba ta taya kuma ya rinka gudu da ita 200 kuma ba birki ko ya ɗebe ta ba birki ya je ya kashe su kaga irin wannan kisa ne na ganganci to in mutum ya ga dama zai iya yin afuwa dangane da jinin kamar yaya kafin ya mutu an yi masa wannan ya gane cewa zai mutu ya ji alamun cewa zai mutu zai iya cewa ya yafe sani ba kuna ganewa tayyib wa afuhu anil khata'i fi sulusihi akwai afuwa da zai iya yi yani ar-rajul maktul kenan ad-damir huna yarji ila ar-rajul maktul wanda aka shi zai yi afuwa dangane da kisa da aka yi mai da kuskure fi sulusihi a cikin ɗaya bisa uku in ma yafiyar za a yi to sai ya zamanto cikin ɗaya bisa uku hakkinsa kenan kamar yadda idan yana da dukiya in za a raba gado to yana da ɗaya bisa uku a yi masa aiki a kai zuwa gare shi ranar lahira kama tona mai rijiya ko gina mai masallaci saboda diya ɗin ai dukiya ne daga cikin dukiyoyinsa kuma magada suna da hakkin su hana shi to kamar ya ce kisan kuskure aka yi kafin ya mutu sai ya ce ya yafe to sai magada suka ce mu ba mu yadda ba mu yafe ba to a nan gurin lahu an ya afuwa fi thuluthihi zai iya yin afuwa amma sai zamanto afuwar da ya a cikin 1 over 3 dinsa ne tunda damun kowane mamaci yana da 1 over 3 nasa mutum ya mutu ya bar dubu casa'in to a iya ware dubu talatin ba ta cikin gado a gina masa masallaci in zai yi ko a sai man tabarmai ko a yi masa wani abu na aikin Allah a ciki wa in afa ahadul na fala qatla amma in ɗaya daga cikin yaya ya yi afuwa ce ya yafe an zo ana rikici wani daga cin yaya ce ya yafe to fa bara a je kamar biyu suka ce basu yafe ba ɗaya ce ya yafe to bara a je a ce tunda biyu sun fi yawa bari a yi kisa ba ba a yi shine wa in afa ahadul banina fala qatla in ɗaya daga cin yaya ya yafe to fa gaskiya babu magana kisa kuma sai dai a yi kokari a sulhunta li anna dama la yataba'at jinin ai baya karkasuwa kuma kisa ana iya rabin kisa ne <laughs> ba a iya rabin kisa yawwa kuma suka ce ka anna kana yu jibu yujibu suquta jami'ihi inda wani bangare na jinin ya faɗi to dukan sama dole ya faɗi yawwa to shine sai ke cewa wali man baqiya nasibuhum min ad-diyati da kuma waɗanda rabansu ya saura na nadiya kamar yaya misalin 'ya'ya guda hudu biyar shida bakwai ai kowa yana da rabansa a na diya ko to idan ba za a yi kisa ba to za a ba da diya ko to waliman bakiya waɗanda suka saura suka isi yafe din nan nasibuhum min diya sai a ba su rabansu cikin diya shi ko wancan ba ya yafe ba shikenan mana za a auna diyar a cire rabon wancan yaron da ya yafe din to da a ce mai gida yana da 'ya'ya da maza da mata sai aka zo neman afuwa to wala afuwa lil banati ma albani ba a neman afuwar 'ya'ya mata tare da maza wai a ce kutun mata ne a je a ce mata su yafe ba a ce mata su yafe mata ba su da kimar da suna da karfin da za su iya yafewa kun gani to sai ce wa man ufiya anhu fil amdi duriba mi'atan wa hubi sa'aman wanda ya kisa na ganganci man ufiya anhu fil amdi wanda aka yi mai afuwa a katulul amdi ya yi kisa na ganganci to amma warasa magada sai suka ce sun yafe to amma duk da haka bayan sun yafe din sai an mai bulala ɗari saboda nan gaba kai ya kara, wa hubi sa'aman kuma sai an ji an ɗaure shekara guda wannan za a yi ne don wato wato wato a ladabtar da shi to shine sai ce wadiyatu ala ahalil ibili mi'atun minal ibili to yanzu nan mun shiga magana diya dan adam guda daya kudin diyarsa za mu yi magana akan diyar mutum nawa ne kudi to za ku ji sun yi maganar raƙuma sun yi maganar zinari sun yi maganar warik sun yi maganar wane ne saboda shine kuɗin da suke amfani da shi da irin wannan zamanin ne sai a ce wadiyatu ala ahli dola ahli dolar kaza dolar wadiyatu ala ahli riyal kaza riyal wadiyatu ala ahli naira kaza naira wadiyatu ala ahli dirham kaza wadiyatu ala ahli junai kaza wadiyatu ala ahli euro kaza to shine yanzu nan yazo yana kashe-kashen magana diya wadiyatu ala ihalil ibili ma'abuta raƙuma diyar mutum cikakke da za su bayar za su ba da mi'atun minal ibili raƙumi ɗari duk wanda ya kashe ɗan adam guda ɗaya insha Allah tabaraka wa ta'ala a hukunci na shari'a sai ya ba da me raƙumi ɗari to ya ka gani to raƙumin ɗari na yanzu in ta kama za ka ba da diya sai ka buga shi a kuɗi matsakaita raƙumi raƙuma lafiyayyu matsakaita guda ɗari za su kai kuɗi nawa shi ne aka ce wajen miliyan yanzu a diya dai abinda aka rubuta miliyan ashirin da nawa ne ashirin da ɗaya miliyan ashirin da ɗaya da wani abu shi ne diyar mutum duk wanda ya kashe mutum ɗaya wannan shine yanzu da a ce irin masu zuwa suna kashe mutanen nan ba ji ba gani kurin mutum ya zo don ya tsare hanya yana neman yana neman na kashewa kurin ya zo ya sakin bindiga wa mutane da a ce an kama shi za a ce a bada diya za su rinka yi rasi ba wa ala ahalin zahabi alfu dinar masu dinari kuma mutanen birni kenan masu raƙuma 'yan ƙauye ne tunda dabbobi ne da su masu zahabi za su ba da menene dinari dubu wa ala ahalil wariki masu amfani da wariki su ne mutanen iraki kenan kudin su warik ne isna ashara alfa dirham to za su ba da dirhami dubu goma sha biyu an gane duk wanda suke amfani da nau'i na kudi na warik kamar irin su mutane iraki din za su ba da nawa dirhami dubu sha biyu to wadiyatul amdi idza qubilat diyar da aka yi ta kisan ganganci idan har an karbe ta khamsun wa ishiruna hiqqa kun fahimta to za a ba da wato hiqqa guda ashirin da biyar hiqqa guda ashirin da biyar kamar ya heka guda 25 waɗanda suke da shekaru nawa raƙuma masu shekaru shida shida a hudu kai sannan kuma wa hamsun wa ishiruna jaza sai a bada kuma jaza'a guda 25 ita hika mai shekara nawa hudu jaza'a mai shekara biyar kaga kenan jaza'a ta girmi hikka da shekara daya ku rike dan na zo gaba ba sai na ta maimaitawa ba hikka ita ce meme shekara hudu jaza'a kuma fa shekara biyar to da hikka da jaza'a wacce ce babba wacce ce karama to wannan ana yawan faɗansa a cikin takardun fiƙihu sai kurin riƙewa ba wai sai an zo kana to malam mai hiƙa mai jaza na san mun karanta wannan bila adadin wa khamsun wa na bintu labun za a bada bintu labun yar mai shayarwa kamar yar mai shayarwa raƙuma ce uwarta tana shayarwa yanzu an yaye ta yayayya yawa ita ce mai shekara nawa uku mai shekara uku to su ma za a bada guda nawa 25 wa 25 bintu makhat sai ka yi ƙasa kuma za a bada bintu makhat wacce uwarta take da me ciki me sunanta a ku? yar mai ciki yar mai naƙuda ta in bata naƙuda in bata zo kan naƙuda ba ba ba ku da hausa babu hausa faƙir to yar wacce take uwarta tana da ciki bintu makhaut guda nawa 25 in baka gane ba shine yar shekara biyu kawai bintu labun yar shekara uku bintu makhat fa shekara biyu bintu labun bintu makhat bintu labun shekara uku bintu makhat da bintu labun da bintu makhat wacce ce babba na'am bintu labun tunda wannan har an yaye ta an haifi kanwarta ma fa tana shan nono bintu makhat kuma kanwarta ce take ciki yanzu yanzu wannan 25 guda nawa kenan ashirin da biyar sau nawa shine zai baka nawa shi kenan kenan idan an zo rabar raƙuman in har za a ba da raƙuman ga ala ahalil ibil din ala hazar tauziya kenan daga raƙumi mai shekara nawa hudu a biyar ko biyar shine mai hikka ko a jaza ko biyar hudu ko sannan sai kuma mai uku biyu sai kuma me a'a muka ce nawa biyar to shikenan mu je jaza'a hiqqa wacce ce babba a ciki da jaza da hiqqa jaza'a shekara tana biyar ko hiqqa fa to mun samu biyar hudu mun samu hamsin ko to sai kuma bintu labun bintu makhaf shekara uku biyu kawai don ka hutar da kanka in an zo ba da diya ta raƙuma da ko daga mai shekara biyar hudu uku biyu mai biyar ashirin da biyar mai hudu ashirin da biyar mai uku ashirin da biyar mai biyu ashirin da biyar shine ne baka ɗari haka aka ce a yi rabon diyar don a nuna ma ran mutum ɗaya ba kayan banza ba ne to yanzu da ni da kai shekara nan wa za mu yi mana tara kudin raƙumi ma guda ɗaya ma baya ma ciwuwa ma yanka raƙumi ma nan a abato ma ba kowa ke iya yanka shi ba amma yanzu ran ɗan adam ya zama kamar kaza wallahi tallahi kamar kaza wadiyatul khata'i mukhammasa kaga wannan murabba'a ne kif murabba'a 25 25 25 sau nawa sau hudu to mukhammasa fa akwai wanda za a raba kuma zuwa biyar to diyatul khata'i kenan wancan diyatul amdi murabba'a amma diyatul khata'i fa mukhammasa za a kasa kashi biyar mukhammasa 20 min kulli ma zakarna sai ka raba ashirin ashirin sau biyar nawa kenan eh yawwa haba haba tamanin ashirin sau biyar fa kai yawwa to amma ban sani ba kun gane kuwa ba za mu samu matsala ba a lissafin ya ce mukammasa 20 min kulli ma zakarna sinfi nawa ka ambata to ya ce 20 min kulli ma zakarna ba shine ya zama nawa 80 to ina sauran kuma dole ya zama 100 to kenan diyatul khata'i kenan guda 80 ne to duba gabanka sai ce wa 20 banu labunin dhukur an gane sai ka karo banu labun can fa an ce bintu ne fa duk mata aka faɗa yi hikka namiji ne jazawa namiji ne bintu labun namiji ne bintu makhad namiji ne to diyatul amdi gaba ɗaya matan raƙuma ake barwa to a nan kuma diyatul khata'i kuma za a bada matan raƙuma tamanin sai a zo a bada kuma banu labun banu labun kenan masu nawa shekara nawa nawa guda nawa shine zai baka ɗari to wannan shine diyatul khata a shirin dai ana ta karanta sai dai aikin ne Allah al-musta'an yanzu wannan fa shine ya kamata a kotu alƙalai a sa musu su yi su riƙe duk wanda ya kashe wani ba sai an je an duba sakshin kaza sakin layi na kaza a'a a lissafa wannan shine abin da aka faɗa ba ka da raƙuma je ka nemo kuɗi ba ka da kuɗi shikenan a sauke maka hukunci dama yanzu wannan gaba ɗaya fa turawa sun yi kansilin ɗinsa gaba ɗaya duk wannan abin da manzo Allah ya yi wahala abin da Allah ya turo ai duk wai ƙauyanci ne wai wai wai wai fihi raj'iyya wa takhalluf hukunci da littafin Allah akwai akwai komawa baya da ƙauyanci da rashin wayewa wai wai wai constitution da za a shi shine wai wai ya dace wai da rayuwar dan adam Allah da ya halice ku ba ku yarda da nasa ba kun da na arna shi kuke hukunta mutane haka ne mana yanzu wannan yana zuwa yana bugan bambar motar ka da ka je kurin da hukuncin zancen da wani arne ya yanke hukunci shekara 20 30 40 50 kurin suna wani arne za a faɗa kawai shi a yanke ka duba zalunci ba yanzu musulmi ya kamata mu zauna akan wannan kaskancin wai kawai wai wai wani yazo ana magana wannan wai nuna wai wai ku kun zo kun fiye da zafin addini shikenan sai mu zauna to wallahi dole a tashi a a kurum don wannan addini shine zai kubutar da mu ya za ku zo mutane kuna rayuwa ba da tsarin Allah ba kuma hanyar ma da za a biyo ma a kawo gyaran ma ba a ma son ta ma ba a son ta kwata-kwata an cire wa mutane aƙida da tunanin addini tun a nursery school ake raba 'ya'yanmu da addini mu dauke su mu kai su nazari a cire musu mu kai su primary a cire musu mu kai su junior secondary a cire musu addini senior secondary ba ta jami'a kam hadith wala haraj university ba rayuwar university Allah ya sauke mai ka je ma da sabar addini ma wani abin dariya ne ma yaran mu kurin sun zama yahudawa mun ɗauko ra'ayin wasu muna muna bauta akan ra'ayin wasu muna muna ta ciyar da ra'ayinsu muna taimaka musu kuma su sun yaƙi namu ra'ayin kuma wa inna ma tughalladu diyatu fil abi ana tsananta diya akan uba yarmi ibnahu bi hadidatin da ya jefi ɗansa da ƙarfe uba ne rai ya ɗauke shi ya ɗauki ƙarfe ya jefi ɗansa fa yaqtuluhu sai ya kashi bala yuqtalu bihi eh, da matsayin sa na uba ba za a kashe shi ba nan ya kashe ɗansa ban sani ko kun gane asali ba a kashe uba dan ya ɗansa to amma gaskiya a nan tun da ya ganganci ya ɗauki ƙarfe makami ya jefa ɗansa kuma ya san wannan ƙarfen yaktul zai iya yin kisa to gaskiya sai an tsananta masa diya wala yuqtalu bihi li hurmatil ubuwa saboda matsayin uba ba a kashe shi dan ya kashe ɗansa amma idan an samu dalili karar da yake nuna daman ya jefe shi ne dan ya kashe shi ya mutu kawai to akwai maganganun malamai wasu suka ce tun da rashin mutunci ya yanka to sai an kashe shi wasu kuma suka ce mahama kana fala yuqtalu al abu bil ibni al mashhur a bisa malamin ragance mafi inganci ba a kashe uba dan ya ɗansa ko da gangan ya je murɗi shi ya kashe shi na'am e a ra'ayin wasu ba ra'ayin wasu sun ce za a kashe shi wasu sun ce bara a kashe shi ba diya zai bayar e dole gwani kuwa e dole sai ya dauki daya ai shine nan gaban ka yace wa yakunu alaihi salasuna jaza'a abdullahi zai samu salasuna jaza'a kuma mai shekara nawa da ya samu eh jaza a gani ko? na mai shekara biyar kaga in an sa jaza din ka sa 5 years a kai tunda kun fi imani da boko Jaza sai ka sa 5 years don ka fi riƙewa wa salasuna hikka zai ba da raƙuma mai menene mai shekara hudu kuma to nawa kenan 60 ko wa arba'una khalifa zai bada da arba'una khalifa wacce ce khalifa fi butuniha auladiha wacce take da ciki masu ciki zai bada da arba'in masu ciki dole ba mai ciki da ɗanta a cikin cikin kuma zai bayar <laughs> kagan an yi lissafi ba mamaki watakila tana da yaya biyu a ciki umar raƙuma tana haifan nawa ne ɗaya take haifa dole na'am shi ya biyawa ba ta haifan biyu nadiran ko wannan nadiru la yuqasu alai to kenan dole dai zai bada menene khalifa me al khalifa alhawamil shikenan kawai ka rubuta wa arba'una khalifa ai wa arba'una hawamil masu ciki kenan in ba gane ba fi butuni ha to kaji wannan maganar kaga an tsananta masa diya duk uban da ya kashe ɗansa da gangan ya jefe shi da ƙarfe ko ya sa bindiga a goshinsa ya harbe shi ma ƙarfe ne wakila zalika ala aqilati to amma wasu malaman suka ce wannan duka a bisa danginsa su za su ba da wannan ba shi zai bayar ba dangin uban wakila zalika fi malihi me yasa zai zama ala aqilati akan danginsa suka ce me yasa danginsa ba su ja mai kunne suka mai tarbiya ba har ya je dauki makami ya kashe ɗansa to amma wasu malaman suka ce a a cikin dukiyarsa ne na malam <laughs> wa za a ba wa diyar sai in tambaye ka kai a duniya waye yake cin gadon da uba ne kawai to shikenan shikenan sai a ba sauran magada eh, shi kuma me za a ba shi wanda za a ba shi mantawa kuka yi yanzu ba am yanzu wala kuna da mantuwa yanzu ba mun karanta nassi da kuma duk wanda ya kashe wani ko da yake bara mu ce ya kashe shi ne don ya ci sa ba ko ba ka bane amma da kisan ganganci ne ai ko ba ka bane a mawani ul irthi ko wa yamna shakhsu min al mirasi wahidatun min ilalin salasi رق وقتل واختلاف ديني فافهم فليس الشك كاليقين رق باوا قتل wanda ya kashe wani ya je kashe wanda gangan bare ci gadon shi ba ikhtilafu din da sabanin addini gafiri ya ci diyar musulmi ahlus sunna wal jamaa an ce ya kashe shi kana daga hannu to wa za a bawa diyar ka manta kenan ko na musas na'am waitin ne babu wani abu kuma wajen an faɗo ke kakai da su doka je sai mai ruwan musulmi zai dawo da taji sabanin malamai ne ai amma dai rajihi bai zai ci ba wasu sun ce shi kafiri ne bai zai ci na musulmi ba kun fahimce ni shi kafiri ba shi da ahaliyar da zai ci gadon musulmi amma musulmi kake zuwa ka ci gani masa ma musulmi zai iya cin gadon arni haka wasu ka faɗa al-islamu ya alu wala yu'la alai to bina ala hadha khalas yuftun to sai yake cewa wadiyatul mar'ati ala nisfi min diyatir rajuli diyar mace kaji ko rabin diyar namiji ne saboda ko a shaida ma ai mace biyu ne take na ɗaya ko فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء وإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان تو إن أنزو بعد دية تو إما تشي تو ربن دية أنا مجي أكي باروا wa kadhalika diyatul kitabaini Haka kuma diyar yahudu da nasara in za a bada inda haƙƙi aka kashe su hakkin su to ba a ba su cikakken diya irin ta musulmi sai dai a ba su diyar rabin musulmi saboda hadisin da ya zo na imamu nasa'i aqlu ahli dhimmati nisfu aqli muslimin riwayar imamu nasa'i wa nisa'uhum ala nisfi min zalika to matansu kuma su kuma rabin diyar su ne ya salam kaif kun gane kuwa kitabai ne da rabin diyar musulmi za a ba su ko to matan su mata ahalul kitabi su kuma fa rabin rabin diyar mazansu kenan zai zama kwata din diyar musulmi kenan da Allah malam yanzu ka duba yadda Allah ya fifita musulunci akan kafirci amma yanzu kokari ake a nuna ma da da musulmin da kafirin duk ne kai gwandama musulmin ma akan me gandama arnan ma akan ma akan ma akan ma akan ma musulmi ya ma fi kama gata yanzu kan ma yawwa yanzu arna a ƙasar nan sun fi musulmi gata sai dai in nan gaba kuma Allah ya kawo mana wani abu ko wasu wannan kaɗan zazzaba. masu ɗan manufa ne za su dawo da da gatan musuluncin to shikenan amma dai Allah ya sauwaye muna cikin ƙasƙanci ka duba wannan karatun ana ta karanta shi Wannan sai ga kamar tarihi to wannan shine hada huwal islam ya akhi hada huwal islam wannan shine musulunci din wannan shine musulunci din wadiyatu jirahihim kadhalik diyar raununuka inda zaka ji wa arne rauni to shi ma rabin yanda yanzu idan ka balla hannun musulmi za mu faɗi diyar da zaka bayar to idan an zo ba da diyar ahlul kitabi to shi ma rabin in ka balla hannun shi to shi ma rabi ka bayar na musulmi irin abin da ka bayar wa na musulmi shi kuma sai ka raba Shi ne shirahim kadhalik to yanzu na'am oh sah ahsantum wa nisa'um ala nisfi min dhalik wal majusi diyatuhu thamaniyatu dirham ko ba majusi majusawa kenan shine almajusiyu ko yawwa diyatuhu ba majusi diyasa tamaniyatu dirham shi kan dirhami takwas ne ba kawai oh oh wani samaniyata samanu mi'a ko samanu mi'a dirhami ɗari takwas dirhami nawa ɗari takwas Wani nisa'uhum alan nisfi min zalika su ma dai haka matansu kuma rabin haka 400 kenan wadiyatu jirahihim kadhalik kuma raunin su raunin su shi ma diyar kamar haka wa fil yadaini addiya to ga wati ga wani kuma wani hukuncin duk wanda aka cire masa hannayensa guda biyu addiya za a ba cikakkiyar diya raƙumi nawa ashe ba wai sai an kashe kamurus ne za a ba da diya ba alaikir ma ka fahimta wanda duk aka je aka yi mai ta'addanci aka gutsure mai hannayensa biyu a bashi diya Allah ya kawo mai arziki sai dai zai ci arzikin a tozarce amma sai an ba cikakkiyar diya to mu yanzu wallahi sai dai a cika jan biro kurum a ce kai kai hakuri ma ka ci sa'a ma da ba a kashe ka ba sai ka ce in mm, gaskiya shikenan an gama da kai amma asali ya kamata a baka diya ne cikakkiya idan ma kai musulmi ne ma baka da komai amma arne ne ma yanzu an taba shi ma ake ba da yanzu arnan din da arnan da aka yi rikici din nan kaga an kashe musulmi an kashe arna ko to to to yanzu shugaban kasan nan wasu jihohi da aka je aka yi sai da yasa state din da suka ta bada diya ana fada bada diya duk arnan da aka kashe a nan jihar Bauchi akwai garin da aka je aka yi sai da yasa kowa ko da ba ba su jujiyar gwamnati daban da ta musulunci kowa sai da aka kai miliyan biyar wannan su yi haƙuri kafin a gama bincike miliyan biyar miliyan biyar kowane mutum guda miliyan biyar kuma aka tura delegate sai da suka je har gidajensu a ƙauyukansu suka je suka bada hakuri musulmin suka je suka bada hakuri haka shugaban kasan ya ce sai an yi kuma aka dozin aka cire kuɗi sai ka tambaya musulmin da aka kashe a plato da wanda aka kashe a ina su kuma ya ba a jiha kai musu kaɗan kenan daga hidimar arna suna yi wa kansa hidima shine abin da muke ta ba mu daina faɗa ba kuma dama wannan ita ce illar kuma za ku yi ta gani ba sa so a rinka faɗin irin wannan maganganun ciwo suke ji amma wallahi sai mun faɗa na'am ban ji ba a nan kaduna a mandoko akwai mai iyali aka ce a bashi dubu ashirin da biyar masu iyali a cikin musulmi mara iyali kuma dubu sha biyar dubu ashirin da biyar kaji fa an ce a ba dubu ashirin da biyar can kuma an ce a ba da miliyan biyar ya kuka bambancin amma wannan shine maganin ku na'am shine maganin ku yani sata'lamun wallahi sata'lamun wa satadhuqun kuma za ku dandana ku da ba mu da wakilai ba wani wanda yake siyasa wai yana tunanin ko ya taimaki arewa ko ya taimaki musulunci ko na a tsoro ma yake bayyana wa addini tsoro yake ya duba guda biyu ne fayil din guda biyu ne shi ya sa musu suna zai gansu don firintin ɗansu wa filiyadaini diya wa kadhalika fi arrijilaini kafafuwa guda biyu an cire diya cikakkiya awil ainaini idanuwa guda biyu idan aka tsiyaye maka diya cikakkiya wa fi kulli wahidatin minhuma nisfuha in an cire ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan kuma rabin diya ya kaga rabo na adalci in an cire ma hannu ɗaya to za a baka raƙumi nawa hamsin in an cire maka ido ɗaya za a baka raƙumi hamsin kafa ɗaya ma haka wa fil anfi yuqta'u marinuhu addiya hanci da aka cire wannan karan hancin shine marinu aka sare ma hanci akwai wanda ni na gani nan din gaba ɗaya babu wannan kar hancin kurun dungurmi rami ne kurun na ce wannan kura ma ta ishe shi to duk wanda aka sare ma aka yanke masa hanci a musulunci sai an ba shi cikakkiyar diya to amma idan an cire wani bangare na hanci kama aka cire rabi to sai a yi lissafi alkali ya yi diya wanda aka yi mai ta'addanci aka mai ta'addanci ya zama baya ji shine a sami ko aka sa mai ko wata guba a kunne ko ruwan batir ko na aka yi mai wani abin da dai gaba ɗaya zama baya ji addiya wafi al'akali addiya wanda aka yi mai wani abin da aka fitar da shi daga hayyacinsa bai mutu ba amma baya ya zama mahaukaci addiya a ƙauyenmu akwai wani bawan Allah ni na san shi tare ma muka yi makarantar sakandare da shi yana da kokari yana da himma yana son soja wallahi malam ya je ya aka ya aka ya shiga sojan nan ana ta masa murna ana mai yana zuwa gari da uniform dinsa abun sha'awa ya fara taimakon iyayensa ya je shi bindiga ta bata a hannunsa an je gadi ne an je yaya aka yi ne ko faduwa ta yi ko wani ya sace ko a ciki ne aka hada baki wasu ma suna cewa a cikin sojojin ne aka yi mai bakin ciki dan a kudu yake shi musulmi ne aka sace masa bindiga bacci yake suka zare ta ban daki ya shiga ya aka yi dai suka dauke bindigar ka san me suka masa malam wallahi wani daki suka sashi suka yi ta gana masa azaba suka yi ta jona masa wutar lantarki suka yi ta shokin ɗansa ko satin nan da ya wuce sai da na je na gan shi muka gaisa da shi gaba ɗaya zama mahaukaci da na gan shi wallah kamar zan yi balla na ce wani kai ne ce ni ne mala ya gama lalacewa sun haukata shi kuma suka kore shi daga sojan kuma a gama aka ce aka ce aibai, aka ce ai bai da hankali kuma su suka yi ta shokin ɗinsa sai da ya zama mahaukaci kurin da ya jefar da karfe daya a banza fa yan fashi suke tsare su su bubbuge su su kwace bindigogin a iska ga wanda suke jirgi guda kwanaki watanni suka wuce sauka a nan Kano jirgi guda na makamai ko ba ka bane an gaya mana a rediyo mun ji jirgi guda mun ji ranar saukansa amma ba mu ji tashinsa ba kuma da ya tashi ba mu san ina ya tafi ba kuma ba a gaya mana na suwaye ba jirgi guda kuma ba sau ɗaya jirgi yake batan kai na makamai a kama shi a kano ba an yi odar makamai kwantina kwantina guda goma sha uku dab da za a yi zaben nan da igwa igwa da bindigogi da waya duk an nuna a jarida ma an gani suna ina na waye ne ka sake da labari najeriya kenan sai ka zauna a wannan kuma kai wai ba za ka yi addini ba za su baka tsoro su hana ka addini maƙaryata to idan aka ma abin da aka taba ma hankalin ka diya wa fi sulbi yankasiru addiya wanda aka karya mai gadan baya aka maka illar da suka karya ma gadan baya ko kuma wani ya zo ya jefe ka da wani karfi ya karya ma gadan baya aka je gwada aka ce ai kai kan baya ya kare so sai ya baka diya wa fil unsa yayni addiya wanda aka cire masa yayan marena ko aka kashe masa yayan marena guda biyu diya wa fil hashafati addiya wanda aka taba masa yankan kaciyarsa gabansa zakarinsa iya ya daidai yankan kaciyar nan aka illata masa shi an gama da kai yayi addiya wa fil lisani diya wanda aka cire masa harshe in dai zai rayu diya ko aka farke masa harshen ba iya magana diya wa fi ma mana aminhul kalamu diya duk abin da aka maka aka hana ka magana an maka wata illar da daga nan gaba ba za ka iya magana ba to sai an baka diya cikakkiya wafi sadayai almar'ati addiya nonon mace guda biyu sadayai nonon mace guda biyu in aka cire mata ko aka taba mata aka illata ta sai an ba da diya wafi ainil a'wari addiya idan mutum ne mai ido daya dan sauran ido ɗayan aka jogane masa shi <laughs> addiya kaga kaga adalci na shari'a da an ce idan ɗaya daga cikin su ne mai za a bayar nisfu ko to ai shi yanzu wannan kwaya shi ne biyun sa to sai aka jogale masa shi sai a bada mai diya cikakkiya sai mu dakata a nan ko sai gobe sai mu sai mu dora insha Allah ma'anoni na wasu ibarori na aljarhu wa tadil din nan ko yace salaka immatul jarhi wa ta'dili manhajaini fi dalalati ala jarhin ruwati wa tawthiqihim kuma su malamai sun bi hanyoyi guda biyu ko tsari guda biyu na sukan mai riwaya ko yabansa sun yi amfani da lafazi ɗaya kenan da alharakat akwai wanda ake amfani da al akwai wanda ake amfani da kuma alharakat akwai wanda kawai harka za a yi motsi za a yi kawai an nuna an gama da kai ya ce awwalan alfazu alfazul jarhi wa ta'dil minha alfazu mashhura mutadawila ko mutadawala kasiratul isti'mal wa minha ma huwa qalilul wurud lafuza na jarh wa ta'dil suka da yabo akwai lafuza waɗanda suke shahararru waɗanda suna hannun mutane ana yawan amfani da su akwai kuma waɗanda suke qalilatul wurud ko kalilul wurud kaɗan ne ake samun su akwai alalfazul mutadawala bi kasra minha ma huwa na amun wanda suke suna da yawa ɗin akwai istilahi gamamme wa ba'daha mustalahatun khassa bi ba'd al-a'imma gamamme shine wanda kowa yana yi akwai wanda kuma su ne daga cikin malamai kawai suke yi to shine zai biyo dake dake fa min al-mustalahati al-amma fi at bil alfazi akwai gamammun lafuzza da ake amfani da su generally shine al'amma wajen at-tawsiq nuna yaban rawi kalmomin da ake amfani da su da lafuzan da ake amfani da su wajen nuna yabo ga rawi na farko akwai siƙa mun karanta da ku to me ma'anar siƙa wa huwa al'adlu dhabit ma'anar siƙa al'adil al-dhabit da an ce ma waye sika sai ka ce al'adil al-dhabit wannan shine al-itlaqul mashhur haka ibn kasir ya fada cin al-ba'is al-hasis to amma bayan al'adil al-dhabit adili mahaddaci mai kiyayewa abu akwai kuma waqad tutlaqu siqa ala ghairi hadal ma'ana akwai wata ma'ana wadda ba wannan ba fa min zalika na farko alif qad yutliquna alwasfa bi thiqati ala man kana maqbulan walau lam yakun wanda duk ake karban maganarsa ko da ba mai hadda bane mai kiyaye abu bane ba mai rikewa bane shi din ma ana ce da shi mai thiqa ana karban maganarsa maqbul ne ko da ba hadda bane kaga a can an ce al'adlu ad-dabit ba kad yuradu biha ma'ana ta uku a wannan kalma ta siƙa ana nufin al-istiqama ko istiqamatu ma ballaga ko ma balaga al min hadithin rawi lal hukuma lirrawi nafsihi bi annahu fi nafsihi bi tilkal manzila mutumin da yake da istiqama mutum ne mustaqim mutum ne tsayayye wanda an san shi da addini daidai gwargwado wanda yake amintar da shi iya abin da ka sani a kansa wane ya labarin wane wallahi mutum ne dai mai istiqama to sai ka ce fulanin thiqa ina fata ana fahimta amma ba wai la alhukuma lirrawi nafsihi bi annahu fi nafsihi bi tilkal manzila ba wai ana nufin ka faɗi wannan kalma dai dan kana nufin tabbas shi din wannan din siƙa ne da wannan manzila din ba a ni abin da na sani mutum ne mustaqim kawai yana da istiqama addini shikenan wa min mimma yadullu ala wurud kalimati siqa ala ghairi ma'ana al mashhur eh, daga cikin abin da yake nuna cewa wannan kalmar ta siqa ana amfani da ita a bisa sabanin ma'anar ta sananniya me ma'anar kalmar siqa sananniya al'adlu dhabit wannan fa da cewa za ku yi ma'anar farko kawai ana cewa siqa me yake zuwa al'adlu dhabit to amma ana iya amfani da ba wannan ma'ana ba shine wanda ya maka alif ba din ko ya ce to dalilin da yake nuna ana iya amfani da wannan din banda ma'anarsa mashhuriya amrani zakarahuma al-sheikh abdurrahman ibn yahya al-muallimi rahimahullahu ta'ala wa huma al'amura ne guda biyu na farko al anna jama'atan min al-a'imma yajma'una bainahuma wa bain at-tadhif wasu daga cikin malamai ne suna hada tsakanin asiqa din da da kuma tadhif a ce siga kuma a ce za'if to yaya siga kuma za'if iyi e. kina ce eh gaskiya mutum ne da yana da istiqama addini amma kuma yana da rauni ko ba ka bane amintacce ne a addini mana yana da istiqama a addini kuma amma za'if yana da rauni to kaga ashe wannan yana nuna akwai inda ake ambatan siga ba ana nufin al'adlu dabit ba asani anna a'immatul hadith la yaktasiruna ala al-kalam fi man talat mujalasatuhum lahu su malaman hadisi ba sa takaita zance akan mutumin da suka daɗe da zama da shi ne talat mujalasatuhum lahu wanda sun dade da zama da shi wa tamakkanat ma'rifatun bihi kuma sun san sosai sun samu tamakkuni wajen sanin sa بل قد يتكلم احدهم في من لقيه مره واحده وسمع منه majalisan wahidan au hadisan wahidan bari dai su malaman hadisi mutum yana iya magana dangane ga mutumin da ya haɗu da shi sau ɗaya wannan sau ɗaya ka taɓa haɗuwa da shi ko ba ka bane ko kuma ka ji magana gare shi a majalisi guda ɗaya ko hadisi ƙwaya ɗaya za ka iya magana a kansa kaga ana in ka zo ma da magana a kansa tunda baka da cikakken masaniya a kansa ka kenan za ka yi cewa eh, wallahi nisan na san mutum ne mai a addini to maimakon ya ce mutum ne mai kama addini sai ce siga siga me dalilin da ya faɗi haka maganar ba ta da ƙarfi saboda sau ɗaya ya taɓa haɗuwa da shi wafi fi man asarahu wa lam yalqahu ko kuma mutumin da ya yi zamani da shi amma bai gamu da shi ba ka yi zamani da malam gumi kana jinsa amma baka taɓa zuwa kaduna ba kana jin labarin malam a Sheikh Muhammad ibn Salih al-Usaimin rahimahullahu ta'ala ka san shi a zamaninsa amma baka taba haduwa da shi ba walam yalqahu aka tambayi ka labari akan sa misali walakin nahu balaga shay'un min hadisihi amma wani abu na hadisin sa kaji wa fi man kana qablahu bi muddatin ko kuma ga wanda yake gabanin sa bi mudda da wani lokaci kan tablughu mi'atu sinin ya kai shekaru ɗaruruka idan balaga shay'un min hadisihi in wani abu na zancen su zo maka mana shi baka ji wani abu a kansa ba amma wanda ya gabace shi ka samu labari a kansa ya shekaru ɗaruruka misali wa minhum man yujawizu zalika akwai wanda yake wuce ma haka فابن هبان قد يذكر في الثقات من يجد البخاري سماه في تاريخه من القدماء ابن هبان ambata a cikin الثقات amintattun mutane shi ابن hibban yakan ambaci mutum cikin amintattu man yajidu al-bukhari sammahu fi tarihihi wanda ya samu imam bukhari yayi magana a kansa a cikin tarih dinsa imam bukhari yana da at-tarikh al da at-tarikh as cikin al'udama da duddun malamai walam ya'rif ma rawa amma shi Ibn ibban bai san me abin da malamin ya ruwaito ba wa amar rawa da kuma wanda ya ruwaito daga shi wa man rawa anhu da wanda ya riwaya a gare shi malamin sa da almajirin sa kenan walakin ibn hibban ya tashaddadu sai dai ibn hibban yakan tsananta wa rubbama ta'annata wani lokacin yakan yi ta'annuti ya tsananta fi man waje da fi yi mastankarahu ga wanda ya same shi a cikin riwayarsa yana inkarin wani abu wa in kana rajulu ma'rufan muksiran ko da wannan mutumin sananne ne mai ainihin wato yawaita riwaya a nan gabar magana na abin da yake nufi kaga shi ibn hibban kawai idan ya ga mutum imam bukhari ya yi sa a cikin tarihi dinsa ko da shi fa bai san shi ba ko da shi bai san shi ya kamata in zaka ba labari akan mutum kame to labarin sa Imam Bukhari ya kawo a cikin a tarikh sa ko al-kabir ko as-sajil to shi ibn Hibban in yazo sai ya dauko irin wannan mutum kun ya ce fiqa ne to yanzu dan Allah irin wannan itlaqi na ibn Hibban ya ce wani fiqa ne sai ka dauka yana nufin al-adilu dhabit to anan yana so ya nuna ma gaskiya ibn Hibban yana da sakaci kurin daga buɗe littafi an ka an yi bayanin mutum kurin tun da bukhari ne bayani kawai ka ce wannan mutumin siga ne misali to kenan wannan yana nuna mana ashe malamai kalmar siga din nan suna iya amfani da ita ba suna nufin al'adul dabit al-ma'anahu ma'anahu mashhur ba sai ne sai aka ce amma abin mamaki ka duba ibn hibban ko da malami sanannen malami ne mashhurin malami yana da hadisai da yawa in shi a ra'ayinsa malamin nan ya saba masa kaji ko in ya saba wa wani ra'ayinsa da wani fahimtarsa sai ya za'afa wannan mutum ya tsananta magana a kan shi shi yana wannan amma ya manta kuma yakan ɗauko wani a cikin mutanen da imam bukhari magana akan sukurin ya ce amintattu ne to amma ga wannan wanda jama'a sun san shi kuma yana da riwayoyin hadisai da yawa amma kuma yazo ya da alai sai tsananta a gare shi ga nan abin da yake so ya ce da kai kai a matsayinka na ɗaliban hadisi Ka ga tausikin ibnu hibban idan ibn hibban ya ce wani siga ne to akwai buƙatar a ɗan daɗa dubawa ko ba ka bane yawwa to shine ma ce wal ijli akwai al imam al ijli qaribun qaribun minhu fi majahil min al shi ma ijili yana da ra'ayi irin na ibn hibban ya yi kusa da ibn hibban shi yakan samu majahil mutanen da ba a san su ba kurin ya ce siqat ne tawfiqul majahil kenan to yanzu anan idan an tambaye cikin malaman hadisi waye yake tawsiqu majahil al-ijli al-ijli to in kaji an ce wasaqahu al-ijli to sai ka tsaya ka dan natsu yawwa ba shi ba ma wa kadhalika ibn sa'ad wa ibn ma'in a'a wa an-nasa'i to wa akharuna ghayruhum yuwasiquna man kana min at-tabi'ina wa atba'uhum suna ingantar da ko amintar da cikin tabi'ai da mabiyansu idza wajadu riwayata ahadihim mustaqima idan sun samu riwaya ɗaya daga cikin su mada wato in sun samu riwayar ɗaya daga cikin masu riwaya riwaya ce mustaqima tsayayyar riwaya kawai sai ce wannan sai ne bi an yakuna lahu fi ma yarwi mutabi'un kamar in yayi riwaya yana da mai goyon baya au shahid ko da zai masa shaida wa in yarwi anhu illa wahidun ko da a ce ba bai da almajiri sai mutum daya almajirinsa a duniya mutum ɗaya ne amma in ya taɓa riwaya riwayar da ta dace da sauran abokanansa masu karatu kudu sai su ce tsika ne walam ya bulokum anhu illa hadisun wahidun ba su da wani labari akan mutumin na hadisi ɗaya suka sani wannan fa duk kamar wani dan suka ne shi malami yake wa min al-a'immati man la yuwasiqu man taqaddamahu daga cikin malamai akwai wanda baya amintar da duk wanda ya gabace shi malamin da yake ya wuce ka ya nisa da kai baka cewa amintacce ne hatta ya tsali a ala iddati a hadithin lahu ba za ka ce an ne suka ba sai ka yi yadda layi akan hadisansa masu yawa tarin yawa ta kunu mustaƙima a samu hadisan masu yawa mustaƙimai su ka yanzu irin su wannan su su ibnu ma'in su annasai hadisi ɗaya fa in dai ka yi riwaya hadisi ɗaya mustaƙimiya riwaya ɗaya mustaqimiya shikenan amma daga cikin malamai akwai wanda ba hadisi ɗaya mustaqimi ba bai zama dalili zai mai da kai mutumin kirki ba kamar wai abin da ake nufi kai din nan ba a san ka ba kullum sai aka ji wata rana cikin ruwayanka ka ruwaito wata magana ta kwarai guda ɗaya aka bincika abokanan ka sun goyi bayan ka lalle kai wannan riwaya kullum sai a ce da kai siga ne to shine yake cewa daga cikin malamai akwai wanda ba su yadda da wannan kawai magana ɗaya ka ta amintacciyar magana a sai an samu riwayoyi da yawa wa hatta yaghliba ala dhannihi anna al-istiqamata kanat malakatun lidhalika rawi a samu hadisan su yawaita har sai ya zamanto wato wannan istiqama din wata malaka ce wato wani abu ne da Allah ya bawa shi wannan rawi din mutum ne mustaqimi lalle cikakke malai cewa hada kulluhu yadullu ala anna jumla timaduhum fi tawthiqi wal jarhi wannan yana nuna duka mafi rinjayen abinda suka dogara wajen amintar da masu riwaya wal jarhi ko suka inna mahu ala sayri hadisin rawi wato suna bin hadisin mai riwaya ne yanzu wani zai iya tambayin ka ah, to yaya mutumin da ba ku yi zamani da shi ba kuma za ka zo ka ci ai wani amintacce ne to ka san ta ina suke amintar da shi riwayoyinsa suke dubawa sai su duba riwayar da yi ya yi riwaya ta kirki an goyi bayansa ya kawo maganganu amintattu an goyi bayansa a duniya to shi ke sai amintacce ne wannan ba tausiki abokinka da kuke rayuwa a zamani guda ake nufi ba wanda ya riga ya gabace kada shekara talatin arba'in ko hamsin a nan abin da yake so nuna mana ashe malamai suna amintar da ainihin wato masu riwayar hadisi a ruwa kenan ta hanyar duba riwayoyinsu idan an samu riwaya mustaqimiya riwaya tsayayya tabbatacciya tana da goyon baya a gurin sauran masu riwaya ولا تعارض بين ما تقدم من تصنيف ابن معين والنسائي ضمن الأئمة المتشددين وبين ما ذكره المؤلم هنا وذلك لأمرين هما wato anan kai wannan malamin Allah masa albarka idan da za ku iya tunawa ai ana faɗan ibnu ma'in ba ku ji wani abu ras ba ana faɗan imamu nasa'i ka san imamu nasa'i yana cikin malaman da suka fi kowa hadda fa shi yasa hatta sunan nasa'i yana cikin littafan da yawanci babu hadisai da'ifai hadisai ne masu kwari yawanci riwayar imamu nasa'i za ga hadisin sa mai kyau ne yawanci saboda me yana cikin malamai masu tsanani wajen me wajen tausiki ko jarhi ko ta'dili sai mala ya ce to amma fa wancan abin da ka sani na imamun nasa'i da wanda ka sani na shi imam ibn ma'in malamin imamul bukhari ibn ma'in wannan fa baya cin karo akan wannan abin da aka ce ma kuma suna da suna suna eh, amintar da mutum idan yana da riwaya daya ko na maka babu cin karo babu cin karo saboda abubuwa guda biyu na daya annan tashadduda huwa al-aslu min manhajihi ma su daman mutane ne masu tsanani gaskiya yanzu ko a cikin wannan ne dalibai in ana so a ce wani ka ai wani mai tsanani ne sai ya ce ibnu wa'in Allah ji kan malam Ja'far malam Abdullah Allah ji kansa ba dan yarasu ba irin barkwanci wasa din nan da ake malam abdullahi in ya zo magana imam jafar ko irin ko mun je wa'azi ko wani abu na gama sai ce ibnu ma'in ma'ana malam jafar mai mai tsanani ne ba sakaci ba daga kafa akan addini haka yake ce da shi wallahi kowa ya suke daga da ibnu ma'in idan ya in an ce ma ibnu ma'in wato mutum ne wato tsaye ba daga kafa har yanzu za ga malam abdullahi yana da wannan yawan uslubin yana amfani da wannan da haka ibnu ma'in ku a matsayin ku na ɗaliban hadisi yana cikin malamai masu tsanani wato mutum biribiri haka haka ka bai tafiya da kai duk wanda kaga yana tafiya da shi seti ne ya za a yi asalin rayuwarsa shi haka yake dama ka san akwai mutane masu principles da ka'idoji ku zaga ku ci mutuncin ku yi mai su haka suke fatan su dai kada su yi abin da ya saba wa Allah amma za ku ce ba sa kaza ba sa kaza wannan bai dame su ba irin sai ibn ma'in kenan kaji daya wannan kenan dan an ce sun yi wannan abu guda daya baya nuna sun fita daga can layin sannan anna tawsiqa wato anan gurin amfanin sanin cewa mutashaddidai ne to da ibnu ma'in zai soki wani to su kan kuma sai an duba gaskiya saboda mai tsanani ne dan abu kaɗan bai kai ya kawo ba sai sai kwandemin dinka to shi sauran malamai masu dan adalci mu'tadilun yan tsaka tsaki duk zamu zo kansu mutawassitun mu'tadilun kenan da kuma mutashaddidun akwai kuma mutasahilun mutasahilun sune irin su ibn hibban ko ba haka bane ba da suwa kuma su su malamin mu ko su tirmidhi rahmatullahi alal jami' <laughs> to bukhari a ina ake a tunaninku mutawassit imamu ahmad fa ina yake to zamu zamu zo mu karanta kaji wannan daya anna tawsiqa man lam yati anhu illa hadithun wahid lahu fihi mutabi'un aw shahidun hukmun ala dhalika alhadith bil qabul li usul adihima yace dan ya amintar da ko dan sun amintar da mutum wanda ba su samu hadisi a gurinsa ba sai guda ɗaya amma suka ce mutum ne amintacce to amma ai in kun lura hadisin nasa shi din lahu mutabi au shahid ko kenan ba su kaɗai suka amintar da shi ba akwai wanda suka goyi bayan sai yana mutaba yana da shahid kuma wannan yana nuna an yi hukunci ga hadisin sa bil qabul li usuli ma al mutaba au shahid to wannan fa fala yalzamu minhu tawsiqur rawi fi kulli ma rawahu mutafaddidan bihi to wannan ba baya nuna cewa wannan mai riwaya din da suka ce amintacce ne akan wannan hadisin da suka ruwaito ba baya nuna cewa duk inda suka gan shi yayi riwaya ya ta da riwaya shikenan su ce hadisin sahi ne ba haka yake nuna ba idan an je wani gurin kuma wallahi sai an caje shi iya caji kun wannan kasancewa a nan sun ce riwayarsa sa amintacciya ne shi suka ne to in ya ruwaito a hadisi ne akan alwala an karba to idan ya ruwaito akan aure kuma ya kadaita to sai an caje shi ba ba a ce a yi fiƙa ne kawai shikenan an wadatu da tausikin da aka yi masa na alwala a'a kun fahimci wannan shine wato fala yalzamu minhu tawsiq ar-rawi fi kulli ma rawahu mutafaddidan bihi bihaythu yahsulu lahu at-tawsiq al-mutlaq alladhi huwa mahallu at-tashaddud wanda kuma shine ai wurin tsanantawa din at-tawsiq al-mutlaq wai ya ce ya wasaka mutum kai tsaye ko magana kai tsaye a baya wannan kun fahimci wannan to na kifuna insha Allah gobe sai mu dora sai katon sai saboda wasu ba